الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna gode Allah subhanahu ta'ala da ya kawo wannan rana mai albarka ranar Laraba a inda muke karanta aqidun wato Shi'a gurbatattu wanda suke sari ne ga addinin musulunci suna ciki ne amma suna rarike addinin musulunci suna zaizaye shi saboda haka dole mutum ya san irin su domin ya kiyaye su yau kenan muna 27 ko ga watan goma bi ma'ana watan shawwal na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da 20 goma sha biyu ga watan takwas na shekara ta sha 2015 miladiya za mu tashi a tambaya ta tara ne tambaya ta tara ta eh, a karatunmu na wancan makon mun yi bayani cewa sun ce ƙur'anin nan da yake hannunmu tawayayye ne sannan bayan an tawaye shi akwai ƙarin da aka yi kuma wanda baya cikin shi sannan kuma an jirkita shi an rikirkita shi ina fata an gane saboda haka wannan ƙur'ani a wajensu wajen shi'a ba ƙur'ani ba ne a wajensu saboda haka sun faɗi dalilai da menene da ƙararrayinsu da ƙirƙire-ƙirƙirensu na tabbatar da haka domin su shigar da hujjojin da suke tabbatar da limamansu goma sha biyu ɗin nan to tambaya ta yau ta wannan makon ta kaifa kanat bidayatu qawli shuyukh shi'a wato ya ya aka fara samun wannan magana ta shaihunan shi'a da binaksil ƙur'ani da suke cewa akwai tawaya a ƙur'ani wa ziyadatuhu akwai ƙare-ƙare wata harifuhu kuma da jirkita shi ya aka yi aka samu mai asalin samun wannan magana ya aka yi ta fara jawab mala ya ce laƙatkana kanatil bidayatu farkon al'amarin yadda ya kasance an samo shi ne min kitabi sulaim ibn qaisin ko daga littafin sulaim ko salim ɗan ƙaisu ɗin nan wa zalika bi ni faqat an samu riwayoyi guda biyu kawai wanda su ne asalin salsalan wannan aƙidar ta cewa ƙur'ani tawayayye ne sannan an yi ƙare-ƙaren da babu a ciki sannan daga baya aka jirkita shi wakadat an tandasira da waɗannan ƙararrayin har sun so su ɓace da can har sun fara ɓacewa fa'ahayaha shaikhu shi'ati aliyu ibnu ibrahim al-ƙummi sai shaihin shi'a mai suna aliyu ɗan ibrahim al-ƙummi mutumin ƙum can a iran to shi ya rayar da abun ya rayar da shi ya rayar da shi ya karfafa waɗannan riwayoyi amma da har sun so ɓacewa ma ba a makula su wanda ya mutu a shekara ta ɗari uku da bakwai faƙala ga abin da ya ce falƙur'anu ya ce kun ga wannan ƙur'anin in ji shaihin shi an kenan ya ce minhu daga cikin shi akwai nasikun akwai waɗansu ayoyi da suke shafe waɗansu wa minhu mansukhun daga cikinsu akwai waɗanda ake shafewa akwai ayoyin da suke shafe waɗansu akwai wanda aka shafe din. mun san da wannan dama a ƙur'ani akwai shi amma sai dai saɓanin su yanda suke fahimtan a abun a aƙidance ila an ƙala ya ci gaba da magana ya ci gaba da bayani har ya zo inda yace ce wa minhu harfun makana harfin wato daga cikin alkur'ani cikin ƙur'ani akwai wani harafin da yake maye gurbin wani harafi kama a ce ta'un ne amma sai ra'un ya maye gurbinsa ta taya za a yi haka hmm? a ce abu p ne amma v ne ya maye gurbinsa sannan ya ce wa minhu muharrafun akwai wanda aka rikirkita shi ma aka canja harufan ma gaba ɗaya shine distortion wa minhu ala khilafi ma anzalallah daga cikin ayoyin alkur'ani na akwai waɗanda saɓanin abinda Allah ya saukar ne su akwai su akwai waɗanda saɓanin abinda Allah ya saukar akwai waɗanda aka canja musu harufa akwai waɗanda aka jirkita su ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani malamin ya tsakaita bayanin ne ila an ƙara har ya zo inda ya ce wa amma ma huwa khilafu ma anzalallah amma yanzu yana so ya buga mana misalin ayoyin da suke saɓanin abin da Allah ya saukar sai ya ka misali ya ce fahuwa ƙauluhu ta'ala kaman waɗannan ayoyin inda Allah ce kuntum khaira ummatin ko kun kasance ku al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam khaira ummatin kune fiyayyen al'umman da aka taɓa yi a doron ƙasa wanda ukhrijat lin nasi wanda aka fito da su aka zaɓo su aka zaɓo su cikin dukkan al'umomin da suka wuce suka shuɗe generation ɗin annabi sa su ne the best na musulmi sama da sauran generation al'umomin da suka yi imani da annabawan da suka wuce da wani fifiko muka fi sauran al'umomin Allah ya ce da abu uku ne ta'amuruna bil ma'arufi domin duk inda kuke kuna umarni da kyakkyawan aiki na biyu watan hauna anil munkari duk inda kuke kuna hana mummunan aiki na uku wa tu'minuna billah kuna masu imani da Allah waɗannan sifofi guda uku umarni da kyakkyawan aiki hana mummunan aiki tare da imani da Allah da riko da Allah din nan waɗannan su ne stools su ne waɗanda suka ɗaukaka al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko duk lokacin da al'umma suka bar waɗannan abubuwa guda uku to maimakon ɗaukaka sai ƙasƙanci ya shigo wajen domin ƙasƙanci shine kishiyan me shine kishiyan ɗaukaka to Allah sai ya faɗi abin da muka fi su ba wai ci gaba na technology ko menene ba a'a mun fi dukkan al'ummomin da ake tun zamanin annabi adam har yau din saboda al'umma annabi duk inda kake sai wani ya kira ka ya maka nasiha in kana abu mara kyau wani ko da yake ban san ka ba amma na ga a matsayina na uba ko kuma a matsayina na musulmi ko kuma a matsayina na kaza ina maka nasiha ka rika takawa kaza burke kaza ka rika hankali ka rika hankali ka rika kaza kaza duk inda ka shiga al'umma annabi sallallahu sai ka samu mai maka wannan ko da babu dangantaka ta jini haka mutum sai ya umurce ka da kyakkyawan aiki sai ya umurce ka da kyakkyawan aiki in ba ka ji a hudu ba ba ka ji a karatu ka ji a rediyo ka ji a tv za ka ga wani ya turo a intanet wani ya turo a facebook wani ya turo maka kaza wani ya turo maka kaza haka al'umma annabi sallallahu sannan kuma ga imani da Allah ɗin ina fata an gane vice versa kishiyan wannan kuma kishiyan wannan shine abinda ya faru da yahudawa da kiristoci Allah ce lu'inan ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryama zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kalu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun yace Allah ya tsinewa banu Isra'ila Yahudawa da kuma Kiristoci lu'inan lazina kafaru min bani Isra'ila wato Yahudawa kenan ala lisani Dawuda wa Isa bine ta hanyar harshen annabawa guda biyu annabi Dawuda da annabi Isa duk wanda ya zo ya ga yadda yahudawa suke rayuwa da yadda suke mu'amala ga barna ba mai magana ce kukan Allah tsine muku albarka haka annabi dawud ya la'ance su ya tsine musu shi ma annabi isa can bayan an kwana biyu ya zo shi ma ya ga yadda suke rayuwa barna a watse ba mai umarni da kyakkyawan aiki ba mai hana mummunan aiki ya ce kukan Allah tsine muku albarka annabawa biyu suka tsine ma waɗannan mutane Yahudawa nan da ake gani sai Allah ya faɗi dalilin tsinuwan zalika bima asau dalilin la'anan nan da aka musu ta hanyar annaba guda biyu ta harshen annaba guda biyu saboda yawan sako da suke riba sune wani dabara mene cin haram mene ne kala-kala ga suna zalika bima asau wa kanu ya atadun sannan suna ta'addanci suna keta haddin Allah su keta haddin bayan Allah yau ba huda in ya same ka akan barna zai karfafa ka yayi financing ɗinta ina fata an gane kuma a baka lauya a majalisan ɗinkin duniya a sanya masa lauyan kare 'yancin yan adam kai in ka tashi hana liwaɗi liwaɗi ba ka tashi kana yaƙi sai kawai su naɗa lauyoyi da za su tsaya wa 'yan liwaɗin su naɗa alƙalai da za su tsaya musu suna mara musu baya su naɗa musu 'yan sanda ka gani a ce yancin ɗan adam ya ba su dama su yi duk ba wai don wani abu ba don a hana a dabaibaye mai umarni da kyakkyan aiki mai hana mummunan aiki don a dabaibaye shi a hana shi tsakat a hana na Allah tsakat sai wani lauya ya fito kai ya ce ya tsaya musu yan liwaɗi shi ne mai kare su a buga a buga a buga ka je can sama wani alkali ne inan najeriya ba a goyi ba bai a ce to an kai alkali na ina ai menene yawa an kai can to lauyoyin su ne alkalan can saman su ne su ne za su ba su yanki su ba su lasis a duniya suna da yanki su yi walala duk su yi wannan ta'asa Allah ce zalika bi asaw wa kanu ya atadun na uku in ji Allah kanu la ya tana hauna an munkarin fa'aluhu ba sa hana wani munkari ko barna da ake aikatawa in ji Allah na biyu sama kanu ya suna Allah ya Allah ya ce Allah wadaran irin aikace aikace da sana'an da suke to kaga suwaye la'anannu tsinannu da aka la'ance su ta harcin su suwaye to ta ya za a yi la'anannin mutum kai kuma da Allah ya ɗaukaka ya ce ku ne fiyayyun al'umma ka yi yuton ka zo kuma kana koyi da shi kai kana sama da bayahude ne haka Allah ce ku ne a sama su kuma kaskantu tsinannu ne ya aka yi musulmi ya yi downgrading kanshi ya yi downgrading kanshi har ya sauka ƙasa da bayahuden sai ya zamanto ba wanda yake hanga ya yi koyi da shi sai bayahuden kaga Allah ya ɗaukaka ka kai ka bugo kanka ƙasa har ka sa la'ananne shine abin koyinka la'ananne shine abin sha'awa a wajenka kai da kake can sama da shi ka bugo kanka ƙasa ka saukar da kanka har ba wanda kake hangaya burge ka sai ba ya hude sai ɗabi'unsa sai halayensa wanda kuma kai aka ɗaga can sama shi ya rika hango ka yana koyi da kai kai kuma ka sauko da kanka ka ƙasƙantar da kanka haka za ka tarar ake ina fata an gane ko to Allah ubangiya rufa mana asiri wannan ayan duk wanda ya san qur'ani haka take a cikin suratu ina ali imran a haka take to bari ku ji inda shi'a suka ce wai an girkita din wai akwai sabani faqala abu abdullahi alaihi salam liqari hadhihi alaya wai sai shi abu abdullahi waye kenan na'am Hussain, sai ya ce ma wanda ya karanta wannan aya wai wai fa suke wa sahaban nan fa wai da yaji wani ya karanta wannan ayan ya ji an karanta khaira ummatin din nan wai daidai wannan khaira ummatin kuntum khaira ummatin sai ya ce khaira ummatin yaqtuluna amiral mu'minin wal hasan wal husaini ibn ali alaihi hmm? yace ku ne fiyayyun al'umma su ne wanda za su kashe amirul mu'minina aliyu su kashe Hassan, su kashe husaini ta ya za a wanda suka kashe waɗannan su zamanto haira ummatin kuma suna challenging fa'ayan Allah ce kuntum haira ummatin. idan Allah ce ku ne fiyayyun al'umma in aka ce al'umma annabi musulmai su waye number one, sahabai domin su ne ayan ta sauka a lokacinsu ta tabbatar ce ku ne fiyayyun al'umma su ne fiyayyun al'umma har musulmi da zai zo har ranar tashin ya ba zai kai su daraja ba sannan duka al'umman da suka wuce ba za su kai su daraja ba ko ba za su kai mu daraja ba su ne number one idan aka ce kuntum khaira ummatin, to shine yake cewa kuntum khaira ummatin din khaira ummatin din ne za su kashe sayyidina ali su kashe hasan su kashe husain faqila lahu sai aka ce masa a fa Lahu. wa kaifa nazalat ya ibn rasulullah ce to ya ayan ta sauka ya kai dan manzon Allah ya ayan ta sauka kenan wato tunda shehi yayi magana bi ma'ana akwai magana kenan akramakallahu to ya ayan take faqala sai ce innama nazalat kuntum khaira a immatin ukhrijat linnas ku ne fiyayyun al'umma wato limamai wannan limaman su din goma sha biyu din nan wato ku ne fiyayyu wato ana magana da Hassan da Aliyu da Alhassan, da Husaini da Aliyu da Muhammad da ja'afar da Musa da menene su goma sha biyu din nan wai ayin distotin kalama ba khaira ummatin bane ba ummatin bane a wajen no a immatin ne Eh, ku ne fiyayyun wato sai aka cire menene hamza eh, a immatin hamza ta biyu din nan ita aka cire a can sai aka mai da shi ummatin sai sai karya ne ayan ga ba ummatin ba ne a immatin ne wato ana magana da su limaman su kai tsaye su goma sha biyu din nan kun ga dama ai na ga muka wancan satin dalilin da suka ce an jirkita an rage don su samu su shigar da limamansu a cikin alkur'ani ba su da abin da ke damunsu irin babu su a cikin alkur'ani to shine suka samun ma wannan eh, saman musu gindin zama a ƙur'ani ta dalilin cewa ƙur'ani akwai tawaya akwai ƙari akwai na ƙasa akwai canje-canje kenan ila an kala har ya zo ya ce wa amma ma huwa muharrafun minhu wato ya buga misali a nan da wanda aka canja harafinsa ya ce misali na gaba ƙauluhu ta'ala lakinillahu ya bi bima an zala ilaika an zalahu bi ilmihi wal mala'ikatu ya wannan ayan haka take sai ya ce to an canja an cire kalmomi guda biyu ai ma'anan wancan aya yanda take qur'ani lakinin laha lalle tabbas Allah madaukakin sarki yashhadu bima anzala ilayka yana shaida game da abin da ya saukar maka na alqur'ani dinnan domin mutane kafirai sun challenge annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce shi ya rubuta alqur'ani eh, wani mutum ne yake koya masa shine ya ce to in su sun kiyarda ni Allah ina shaida cewa lallai abinda aka saukar maka din na alqur'ani anzala bi ilmihi Allah ya saukar da shi da iliminsa da saninsa wal mala'ikatu mala'ikuma yashhaduna suna shaida to sai shehunan shi'a suka ce ai lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka fi aliyin wato Allah yana shaida game da abin da ya saukar maka game da saidina ali wannan kalmai wai su aka cire a ciki shi yasa za ku ga a rubuta su in bold yawa inda suke da'awar cewa an ka ko an rage din kenan shine suke dawowa da shi wa qawluhu sannan kuma a wata aya ya ayyuhar rasulu ko inda Allah ke ce ya kai wannan manzon ballig ma unzila ilayka min rabbika ka isarwa mutane fa abinda aka saukar maka daga ubangijinka na alkur'anin nan wa illam taf'al idan baka yi ba ma ballakta risalatahu baka isar da sakon Allah ba wannan ayan haka take a sai suka ce a'a a fi aliyin ne wai ya kai wannan manzon ka isarwa wa mutane da aka saukar maka game da sayyidina Ali ka isar wa mutane abinda aka saukar maka game da sayidina ali idan baka yi ba baka isar da sakon Allah ba wa ƙauluhu da kuma wannan ayar inda Allah ke ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafurcewa Allah da manzansa da alqur'ani wa zalamu suka zalunci kansu wajen zaben rayuwar kafurci da shirka lam yakuni lahu liyaghfira lahum wadannan Allah ba zai taɓa gafarta musu gobe kiyama idan suka mutu a haka wala yahdihim wala yahdihim wala tariqan kuma Allah ba zai taɓa shiryar da su wata hanya mai kakkiya hanya shiga aljanna ba za ta saba samuwa a wajen su ba to sai suka cire wa zalamu sai yace wa innal ladzina kafar lalle waɗannan da suka kafurce wa zalamu ala muhammadin haqqihim suka zalunci iyalan muhammadu suka hana su haƙƙinsu na gado ita ce na fatima suna fata an gane da jikokinta hassan da hussein saboda suna cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na hannun an biya mu annabawa idan muka mutu duk abinda muka bari ba na gado ba ba a gadonmu mu ba na gado ba ne su ba a gado to shi ne suke cewa ya za a yi fatima ba za ta gaji annabi ba a ba ta gadonta a ba ta gadonta har yau za ka ji ana tsine musu wai sun danne haƙƙin fatima wallahi talla sai sun kwato ina fata an gane to su a wajen shi a yanzu waɗanda suka danne haƙƙin nanan fatima da jikokinta hassan da hussein su ne ahalus sunna yanzu dole kawai za su fito su kwace kun san kwanakin baya har ɗahiru bauchi ya musu raddi a cikin watan ramadana ana tafiye ce kai ku yan shi'a ku gaya mana nawa ne haƙƙin da annabi ya bar mata gadon mu zai mu biya ku ina fata an gane ku faɗa mana nawa ne kullum kunda mutane an kwace musu haƙƙi an danne musu gado yace ku lissafa gadon ku ce nawa ne a biya ku shi ne aka ce kayi kaɗan ka biya gadon na na fatima eh suka suka bashi ina ganin abun a suna posting wannan yana posting suna posting suma lokacin da yake can ya ce ku fito ku faɗi nawa ne a biya ku suka ce kayi kaɗan ka san yawan gadon menene ne baka kai nan ba ilimin menene ba haka haka za ka same su ina fata an gane to wai an zalunci iyalan muhammadu haƙƙin iyalan fa anan ai idan aka ce iyalan mutu ya haɗa da harin matansa ko to banda aisha fa a ciki in ka ji iyalan kawai fatima ne zahara da hassan da da husaini kawai ake musu su ne iyalan kawai to kaga sai suka ƙara daidai zalamu ɗin nan ala muhammadin haƙƙihim inda Allah ya ce wasa ya alamun ladina zalamu lallai da sannu waɗanda suka zalunci kansu da kafurci da shirka za su sani gobe kiyama ayyamun kalabin yankalibun wace makoma ce za su koma za su gane kurinsu gobe kiyama za su gane ina ne makomansu gobe kiyama to duk inda aka ce zalamu din na hisu ce ala muhammadin wasa ya alamun ladina zalamu ala muhammadin haƙƙahun lalle waɗanda suka zalunci iyalan muhammadu suka zalunce su daga haƙƙinsu suka ƙwace musu haƙƙinsu ta hanyar zalunci za su san makomansu gobe kiyama walau taral ladina zalamu eh fi zamaratil mauti ko sai suka ce walau tara alladhina zalamu ala muhammadin haqqahum Allah ce da za ka zo ka ga kafirai fi ga maratil mauti lokacin da suke irin shure-shuren mutuwa Allah ce da za ka zo ka ga yadda ake zare ran kafiri ko mushiriki Allah ce da ka ga ayoyi da abun mamaki yadda za ka ga yadda ake jijjiga kafiri yadda kafiri ke karo da bango eh nan zalincin da ake nufi wanda suka zalunci kansu da shirka domin annabi lukman mai yace wa ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim innal ladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ina fata an gane wal kafiruna humuz zalimun to amma su sai suka zo duk inda zalimun din suka ga zai hau zai hau sai su jona su ce wanda suka zalunci wato iyalan muhammadu haƙƙinsu na gado ina fata an gane ko to duk su waɗannan suna cewa su ne aka yi ta ciccirewa kan alkur'ani wanda fa ake cewa suka zalunce su ɗin su ne su dina abubakar su dina umar su ne domin na fatima ta zo ta ce a ba ni haƙƙin gado ta ce ai ko annaba ba sa mabari me annabi ma bari don allah kun tuna abinda ma ya bari kwata-kwata-kwata ma da manzo. Allah ya rasu ba silken shi ma yana hannun ba yahudawa can ba wani ba yahudi akan ya karbi rabin buhu na alkama hmm? sai da aka biya aka je aka karbo to mai annabi ya bari sallallahu alaihi wasallam da za a ce eh, gashi gashi gashi da makamata an ya kamata bayani ta gamsu Da manzo Allah ya ce mu abinda muka bari na al'umma musulmi ne ba na gado bane haka manzon Allah kun taba ku ji muna sha karanta muku wani hadisi da Abu Huraira Allah ubangiji yarda da shi yana yawo a kasuwa ga yanda mutane suka shagaltu da kasuwanci ciniki kasuwanci kai sai ya tsaya cikin kasuwa ya shelanta musu yace ya ku jama'an musulmi ya kuke nan gashi can ana raba gadon manzon Allah a masallaci ko har ya kulle shago ya bar wajen sana'a ratatatata aka je aka cika masallaci ba ga komai ba yana na a zaune a kasan yana jiran dawowarsu duka da ratata abu rira mun je ba mu ga komai ba mun je ba irin an gaji din nan mamala e eh, ka san wa inna huli hubbil khairi la shadid Allah ya ce dan adam wajen son alheri akwai tsanani Sun alheri dai sun alheri ya samu dai ina fata an gane wani ma zalunci ke cika ai muna samu alheri a wannan ofis namu eh, eh, zalunci da rashawa da cin hajji duk alheri ne shi a wajen shi ina fata an gane ce ah da kuka shiga ba ku ga ana raba arziki ba na annai muhammad suka ce a ah, mu ba ku samu mutane a cikin mun ga mutane mana me suke waɗansu suna karatun ƙur'ani can ana karanta hadisai can malami yana karanta musu fiƙi can wannan yana kaza ana ta karatu mu abinda kuke gane yace to me ga don annabi. ai shine ilimin ba ana ta malamai magadan annaba ba ina fata an gane ba ku ga ana raba kaso wani kaso can ana raba hadisan manzon Allah ba can ana rabon kaza ana rabon kaza suka ce ka wannan shi ne mun ɗauka a yi kuɗi ne ina fata an gane ko yawa shi ya sa wani mai bara ya zo ya nace abamu na annabi wani ce kai annabi bai bar komai ba ilimi za ku je ce kai mutafi mutum ina nan izala ne makawan yana lalubo jagoransa ya ce ɗauke daga nan izala ne ka shigo da ni ina <laughs> lalubo shi wai a fidda shi daga nan a ba mu na annabi a ba mu na cin mai annabi ya bari annabi ba kuɗi ya bari ba a lokacin a baka na annabi eh ima annabi a bari wani abu can madina za ka yi ta annabi ilimi ya bari eh manzo Allah sallallahu alaihi ce al-ulama yace yace al-ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bi Hausbin wafir ya ce malamai su ne magadan annaba domin annabawa ba su bar gadon dirhami ko dinari ba ma'ana ba su bar gadon sisi ko kobo ba sun bar gadon ilimi ne duk wanda ya gaji ilimi to ya zaɓi babban gado na annabawa ina fata an gane ko? yawa to wannan duka duka sun ya tashi ya mike ya nemi ilimi sanda zai mu'amalanci mahalicinsa da al'umma da jama'a a rabu da kowa lafiya ka san ya ka mu'amalanci Allah a rayuwanka ya ka mu'amalanci iyayenka ka gama da su lafiya ya ka mu'amalanci iyalanka ka gama da su lafiya ka mu'amalanci ƴaƴanka ka gama da su lafiya ka ba su haƙƙin Allah da tarbiya ka mu'amalanci makwabtanka ka gama da su lafiya ka mu'amalanci abokananka da aminanka kuka gama lafiya ka mu'amalanci menene shugabanninka kuka gama lafiya ka mu'amalanci society da kake rayuwa kai ne ka kawo musu alheri ka kawo musu makaranta ka ba ka kawo musu tv game ko ka kai musu sinima ko ka kai musu wajen shan wiwi ko wajen shan shaye-shaye ba mutum gaba ɗaya ya nemi ilimin sanin yadda zai gama da kowa lafiya domin kowanne in ka muna na mu'amala gare shi ba za ka shiga aljanna ba komin sallolinka in ka mu'amala munana mu'amala da iyaye Allah ce la yadkhulul jannata aqul liwalidayhi mai saba iyayen shi ba zai shiga aljanna ba in kuma ka munana mu'amala duk sallolinka da ka munana mu'amala ga makwabcinka annabi ce la man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wallahi bai da imani wallahi bai da imani wallahi bai da imani aka ce ya rasulullahi wa ce wanda makwabcinsa baya kubuta daga cutarwansa wata ranar manzo Allah yana zaune da sahabansa aka ambata masa wata baiwar Allah irin sallolinta na dare da kiyamun laili da ibada da hazaka da take da shi da rana kuma ta dau azumi aka yi ta yabonta a gaban manzo Allah sai dai aka ce harcen tafa Harkenta ga makwabtanta ba sa kuɓuta daga sharrin harcenta manzo Allah ce la khaira fiha babu alheri a tare da ita fahiya finnar ku duba a yanda aka yaba da sallolinta na dare aka yaba da rana kuma azumi take wuni amma ta dalilin makwabta annabi ce babu alheri a tare da ita kuma yake tana wuta ka duba ramadana kawai azumin ramadana in kana yi da wani kana cin mutuncin wani kana gulma wani mai annabi ya ce ka ɗau abincinka ka ci ya fi maka ma kawai a kan ka ce kana ne kana azumi mutuncin ɗan uwanka ka keta aka ce azumin ma gaba ɗaya bai karɓu ba saboda kana yi da ɗan uwanka musulmi mutunci yana da daraja mutunci yana da daraja cikin mutum bakwai da za a sa inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ita babu masoya abokanai aminai wanda suka so juna don Allah ashe abokantaka tana kai mutum aljanna ta gani ha'intan aboki yana kai mutum game da wuta kenan shine mafumul mukhalafa saboda haka mutum ya kula da irin waɗannan ba wai zan tsantsan ibadan ba manzo Allah ce a gobe kiyama idan aka auna ayyukan bawa ba abin da ya fi nauyaya ma'aunin mutum irin mai kyawawan halaye haka manzo Allah sassalaci Allah ubangi ya samu dace wa minhum daga cikin shehunan shi'a wanda suka ƙara rayar da wannan aƙida ta cewa ƙur'ani akwai tawaya da ƙare-ƙare da canje-canje da rikice-rikice bayan wancan da muka faɗa ƙummi ko aliyu binu ibrahim ƙummi to na biyunsu akwai muhammad bin hassan as-saffar as-saffar wanda ya mutu a shekara ta 290 wa min zalika shi kuma ga kaɗan daga abin da ya faɗa qala abu ja'far eh alaihi salam amma kitabullahi kun ga littafin Allah nan alkur'ani wai in ji abu ja'afar suka kalawa wannan ƙarya kun ga littafin Allah nan faharrafuhu sun jirkita shi in kaji sun jirkita shi sahaban annabi kenan irin su usman su abubakar su umar sun jirkita shi wa ammal ka'abata kun ga ka'aba sun rusa ta an rusa ka'aba ba inda take bane take yanzu wa ammal itirata faqataluhu amma dangin manzon Allah shine mahadi kenan sun kashe shi wa kullu wada'i'illahi duk waɗansu ajiya na Allah faƙat tabarrawo gaba ɗaya sun kwashe su wada'i'ullah ina fata an gane ajiyan Allah da su menene su menene haƙoƙi gaba ɗaya wa minhum daga cikin waɗannan shehunan da suka yadda da cewa alkur'ani yana da tawaya da jirkita kuma suka raya wannan aƙidar akwai shuyuhu shaikhu shuyuhil mazhabi shi'i shehin shehunan mazhaban shi'a sa'adu binu abdullahi al-qummi sa'adu dan abdullahi al-qummi mutumin kum kenan kum can cikin iran ne yana daga cikin manya-manyan biranen su kum wanda ya muta shekara ta 301 shi kuma ga abin da ya ce wa min zalika ƙauluhu babun ya wallafa wani littafi shi ma ce babun irin da muke karanta buhari ko yace babun ga wani babi a tahrifu fil ayati khilafu ma anzala Allahu zai yi bayanin wato jirkita ƙur'ani da aka yi aka kawo ayoyin da yake suke saɓanin abinda Allah maɗaukacin sarki ya saukar mimma rawahu mashayikhuna yake daga cikin abunda da shehunansu can suka ruwaito musu wai rahmatullahi alaihim wai rahama Allah ta tabbata a kansu anil ulama daga manyan-manyan malamai min ali muhammad daga iyalan muhammadu bai wuce hassan da husaini ko ali ba salawatullahi alaihi wa alaihim wa minhum daga cikinsu akwai muhammadu bin mas'ud al'ayyashi wanda ya rayu ya mutu a shekara ta 320 wa min zalika shi kuma ga kaɗan cikin kaɗan abin nan kaɗan daga cikin abin da ya ce an abi ja'afar alaihi zaƙala laula annahu zida fi kitabillah kai da ba don an yi ƙari a cikin littafin Allah nan ba wa nuqisa minhu kuma aka zo aka tawaya shi ma khafiya haqquna da haƙƙinmu na alul baiti bai ɓuya ba a ƙur'ani ala zai hija ga dukkan mai hankali amma share shin da aka yi da alul suna irin su abubakar su umar su usman sai suka yi ta bin wai sunan limamansu da shehunansu suna shashare sunaye shine inda aka shashare kenan sai suka zo suka yi ƙarin nasu haka suke faɗa game da ƙur'anin nan ya ce da ba don an ƙara abin da aka ƙara aka rage abin da aka rage ba to da haƙoƙinmu mu na 'yan shi'a a bayyane suke a cikin alƙur'ani ƙarara ga mai hankali amma an share shashare danna masu haƙƙinsu a cikin ƙur'ani injina ta ji abin da suke faɗa danna sai aka ƙaro wani abu kuma aka ƙaro wanda ba shi ba ne su kuma haƙƙinsu aka cire ina fata an gane ku wa minhum daga cikinsu akwai shaikuhum shaihinsu muhammad bin yaqub ibn isaq al-kulaini ar razi wanda ya mutu a shekara ta 328 wa min zalika shi kuma ga albarkacin bakin shi abinda ya faɗa shi kuma ka ci albarkacin baki to abinda dai ya faɗa ya ce an abi abdullahi alaihi salam ƙala ya ce innal ƙur'ana kun ga wannan alƙur'anin alladhi ja'a bihi jibrilu alaihi salam wanda jibrilu ya zo da shi ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama to saba'ata ashara alfi ayatin ne wai duk ayoyinsa dubu goma sha bakwai duk ayoyinsa yanzu nawa nawa aka rarrage kenan in ka duba usulul kafi eh, in ka biyu usulul kafi mujalladi na biyu shafi na 826 kitabu fadlil qur'ani falalan alqur'ani babun nawajir, akwai kuma faslul khitab shafi na 25 zuwa 26 al-muqaddimatu thalitha wa amma adadul ayatil qur'anil karim inda al-muslimina fa innaha lam tazid dukkan su adadin ayoyin al-qur'ani ba su wuce a 6236 ne to yanzu idan kai minusin in shida daga goma sha bakwai dubu goma sha bakwai fa suna so su nuna abin da aka ƙaƙƙara kawai ya kai tusat shi yace dubu goma sha bakwai ina yan lissafi 17,000 minus 6,000 17,000 yawa minus 6,236 na ya kusan tusat na bai kai tusat ba eh haka ne amma ya wuce ya wuce rabi eh kaɗan ya rage tusat ne to wai wai abin da aka zazzare a ƙur'ani aka rage kenan in ji shi'a ai dole ma kawai su ce an rage malamansu da ɗinsu a ciki a je ƙur'ani nan da ya fi haka girma na jin da akwai waɗansu surori kuma bayan ali imrana da bakara da nasi da falaki ina jin da akwai waɗansu can ƙasa da nasi kuma sai dai allah ne ya sanya suke to har yanzu fa ba su ƙullo da wancan ɗin ba fa eh har yanzu ba bullo da wancan din wanda yake cikakken ba har yanzu an kasa saboda farisawa ne ba larabawa ba ne ƙwararrun laraba wanda suke zamanin annabi da manzo Allah ya challenge ɗinsu su yi producing ma aya ɗaya ma sura ɗaya sun kasa balle waɗannan mutanen farisa da ba ba sa jin larabcin ma ina fata Allah ya ce kulla inistama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al qur'ani la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahir in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi sannan wada'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ce idan kuna doubting kuna shakkan qur'anin nan da muka saukarwa annabi Muhammad ba daga wajen mu bane Allah ya ce na baku ku je ku haɗu duk duniya ɗinnan ku yi producing sura ɗaya ku ɗauko mafi ƙarancin ƙanƙanin sura irin ina na maku ka in ji Allah sannan idan kuka ƙirƙiro wadda ushu hada a ku gayyato shaidunku gaba ɗaya a duniyan nan min dunin lahi Allah ya ce ni a cire ni ku gayyato ƙwararru a wajen larabci a haɗa conference na duniya ku zo ku karanta musu wannan suran su ji lallai ta yi daidai yan balaga su zo yan nahawu su zo yan irabul qur'an su zo yan tsantsan larabcin su zo a haɗa babban conference wanda ya kirkiro suran ya zo ya karanta a gabansu. su ya ji nan ɗin kafin a watse akwai wanda za su bashi kowa sai ya yi me sai ya kace kace wa wannan suran kai da Allah nan wajen balaga ka bata wannan yan nahawu su ce kai na hau ya kamata kaza kaza wannan bai yi ba bai hau na hau ba yan adab su zo yan naqdi su zo yan menene su zo kacce kacce za a yi wa suran ma kuɗe kuma to a karanta na wani ya zo a karanta ni kuma sura ta wani ya zo ya ce zai zai zai zai zai zai zai kacce kacce da ita ba za ku iya ba na'am eh to ai dama to ai suna yi sun makale da saidina ali ne alul baiti ba shi bane mijin yar manzo Allah suna masa ƙarya ne sosai sosai sosai kwarai da gaske ai wai shi an danne mishi haƙi ai in a can baya eh in ka tuna a farkon karatunmu ai shi ya dace a saukar wa ƙur'ani sai aka saukar wa annabi ko ba haka ba to da annabi ya rasu waɗannan suka danne shi kuma suka hana shi tsakat suka je suka yi ta canje-canjen da yake sun fi ƙarfin shi abinda suke faɗa kenan to har shi suna mai ƙarya su ce ga ma abinda dina ali ya ce ma gashi gashi gashi gashi to duka ƙarya ne sai sa sai dina ali tafiyar rasu akwai waɗanda ya kama su ya ƙona su da suka ce shi allah ne ƙona su ya ce tun da kunce ne allah ne ya ƙona su allah rufa mana asiri wa minhum daga cikin malamansu akwai aliyu binu ahmad abul qasim al-kufi mutumin kufa wanda ya mutu a shekara ta 352 shahida bi ijma'i shi'atihi sun ba da shaida da shi da dukkan taron shi'arsa yan shi'ansa da suke binsa alal qawli bit tahrifi sun yi ittifaki da ijma'i gaba da cewa qur'anin nan an jirkita shi an distortin nashi faƙalas ga abin da ya ce ma'a ijma'i ahalil ƙibla ku ji wai ma'abuta alƙibla su idan aka ce ahalil ƙibla su ba musulmi ba su ne ahalil ƙibla ya ce to wato ƙibla ƙiblati wato shi'a kenan sun yi ijma'i gaba ɗaya wal'asar da malamansu na sanin na ilimin hadisi min alkhasi wal'am daga amawa da kuma keɓantattu malamai na musamman amma su ne game gari khas kuma su ne waɗanda na musamman wanda suke da ilimi wa dukkansu su yi rikin menene consensus na cewa anna hadha alladhi fi aidin nas min alquran wannan qur'anin da kuke ganin shi da yake hannun mutane laysa huwa alquranu kulluhu ba shi bane dukkan alqur'ani wa annahu kan zahaba min alqur'ani ma laysa fi aidin nas akwai abubuwa da yawa wanda suka aka fitar daga alqur'anin nan aka tafiyar da shi wanda ba ba ba ba ba, shi bane wannan alqur'ani wa hadha mimma alhaqahu ma qulnahu wannan yana daga cikin abinda ya ƙara yace annahu kana fi tilka suhuf shay'un min alqur'an yace a cikin wannan alqur'anan wannan ƙur'an da muke gani akwai abubuwan da ba su yi wa sayidina Usman ba kun san shi ya rubuta shi sayyidina Usman duk ƙur'anin da ka ɗauka zaka ga farkon bangon shi an ce da har writing in Usman sayyidina Usman ne da yake laraba suna nan klan klan clan clan clan kamar a ce hausawa hausawa sai a ce akwai kanawa ko zage-zage katsinawa sakkwatawa zamfarawa haɗejawa kabawa eh ok kaibi wai wai eh ba za a ce kabawa eh mu je akwai su menene to yanzu za mu duba duk a hausa in ana maganan hausa kowa yana da nashi amma da da da da na ake rubutun hausa littattafai na hausa na kano ne na kano a gani akwai wata wanda ta wallafa littafi ma abin nan inter supervisor ya ce ke ki je dan sokoto ne ce ki je ki canja kalmomin ki na sokotanci ne ki je ki mai da shi a asalin recommended harkin da ake rubutun hausa shine na menene na kanawa to an samu dalet bambanci domin qur'ani da ya fara sauka akwai irin waɗannan clan na larabawa daban-daban daban-daban da akwai ƙuraishawa akwai tamima akwai su akwai su akwai su gashi nan to ƙur'ani wata rana in ya sauka sai ya sauka da ya sauka wani sa'i da dalit din waɗancan wani sa'i wata aya ta sauka da na waɗancan wani sa'i ta sauka da na shi yasa zaka ga waɗansu laraban ba sa gane sai su tambayi manzon Allah to ina fata an gane to da zamani ya kai zamani sai yan wannan kabila su ce ai karatun ƙur'ani da namu lahajan shi ya fi waɗansu su ce ƙarya ne da namu shi ya fi waɗannan su ce ƙarya ne namu shi ya fi to sai sayidina usman a zamanin shi wannan fitinan ta taso to sai ya ga lalle shi ne khalifa me ya dace in al'umma suka in aka rasu ba a yi wani abu ba to al'umma za su rabu su ce waɗannan ga ƙur'anin waɗancan ga ƙur'ani sayidina usman ya sa duk aka tattara su sai ya ɗauka ya rubuta su da menene lahajan ƙuraish lahajan ƙuraishawa ina fata an gane ko kabila asalin da annabi Sassan ya fito su ne the best kabilu ya rubuta ya sa waɗancan ɗin duk aka ƙona su sai sai dina usman ya ce to yanzu na fita muku da wannan ku je ku a haɗu a kai yanzu shine shi kuma ijtihadi da jihadin da ya daba don haka ba da al'umma su rasu sun rarrabu sosai har ma a yaƙi a ce yan warshi suna faɗa da yan hafsu yau ta san ko mu da muka yi makaranta allon nan mun sha duka in muka je makarantar islamiyya eh, eh, junior arabic secondary school a koya mana da hafsu in muka dawo kuma a tura mu da yamma makaranta allo da su asabar da lahadi to hai mu ko mu karanta shi nan da warshu to can suran da ka karanta ta da hafsu aka koya maka sai malami kuma in ya zo na ya gyara ya mai da kai warshu ba zan manta ba inda inda na ta inda na ta shan duka wajen walau alƙama azira la harrik bihi eh, walau alƙama azira shi kuma in na zane ce walawalke walawalƙe ma'azira to ina jin to idan ya gyara mun malamin can in a dan yi surutu kasan sai an ga malam ne ya taso yana ɗan zana ake kaji waje ya ruɗe da karatu sai wani fara walau alƙa ma'azira ya ce inna lillahi wa inna ilai ni na manta wani walƙe ne ni kuma a can mun yi shi ne a haka to na sha duka a kan nan to ina jin da dina usman allah uban yarda da shi bai yi ori wannan ba da sai an samu ma masu yaƙi da juna su ƙur'anin mu fi ƙur'anin mu fi ƙur'anin mu fi to sai ya fi da shi sai ya zama to yanzu in ka je ne za ka yi specialization akan ƙur'ani sai ka karanta su goma ɗin yan bambancin waɗansu ayoyi ne ba wai suran nan ta bambanta da wannan gaba ɗaya ba ne no waɗansu waje ne kamar ibrahim sufi ibrahima musa duk inda ibrahim wata riwayan ibrahim a ibrahim ake ihdina siratal mustaqim waɗansu sabin ɗinnan zarin suke ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihi haka za ka samu ina fata an gane to wadduha su kuma su ce su sa imala wadduhe to ina ji a karatun babin wa wadduhe ya wallahi idza sajiya din nan duka a in ma in ka je university of madina in ka je faculty of abun nan suna ce babu wannan wadduhe ya wallahi idza sajiya sai da ce wadduhe wallahi idza sajiya haka to sai dina umar usman ya fitar musu da nuska daya to shine suke cewa anan ƙur'anin da ma sayidina usman ne ya rubuta shi akwai abubuwan da ya tsana a ciki lokacin rubutun sai ya me sai ya cire su ina fata an gane ne suke a nan. wani lokacin da sayyidina usman ya rubuta shi akwai hafizan alqur'ani kwararru mutuna irin su abdullahi bin mas'ud wanda annabi ma ya masa addu'a ta musamman ko hafizai ne suka zo sayyidina usman bayan ya fidda shi sai da ya ba dukkan hafizai suka tabbatar ba igo ba menene da aka yi omiti to shine anan suke kokari su ce ina fata an gane ko mu duba suka ce ah, na'am wa kad dhahaba yawa suka ce annahu kana fi tilka suhuf ko cikin waɗannan alqur'anin da akwai shay'un min alqur'ani karihahu usman akwai wani abu da yawa da ya sauka a cikin qur'anin nan da sayyidina usman sai ya tsani waɗannan abubuwan fa azalahu min aidin nas sai ya kakkarɓe ƙur'anan daga hannayen mutane sai ya tankaɗe ya cire waɗancan abubuwan da ya tsana ɗin sai ya rubuta mutane abin da yake so shine suke tagicin su faɗa wa kafa bi zalika shahidan alayya yace ya ishi shaida a gare ni ma Ina duhu lillahi duba wai sai sayyidina Usman ya nuna girman kai ga Allah da manzansa ya fito na fito da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to bari mu karanta wannan portion din wa minhum daga cikin su akwai furatu bin ibrahim al-kufi mutumin kufa wanda ya mutu a shekara ta 352 wa min zalika iftira iftarahu ala abi ja'far al-baqir ya kirkiro wannan ƙaryar mai danganta ta ga abu ja'far wai abu ja'far al-baqir na na muhammad bin ali rahimahullah annahu kala yace wa hashahu yace yace a'udhu billahi wannan sahabi ya faɗi wannan ga wai abin da ya kirkiro cewa wai Muhammad bin Hassan ya Husaini Hassan ya faɗa wai nazala Jibrilu alaihi salam bi hadhihi al-aya kaza hakaza wai asalin yanda Jibrilu ya saukar da wannan ayar ga ta kama haka bi isa mashtarau bihi anfusahum wato waɗanda suke zuwa gun bokaye su koyi bokanci da sihiri Allah wadaran abin da suka saya wa kansu an yakfuru bima anzalallahu na kafurcewa abin da Allah ya saukar bagayan fi ali wai asalin yadda take kenan sai sayyidina Usman sai cire fi ali din yasa bagayan bainahum ko bagayan bainahum bagayan fi ali ne wai saboda tsaban kyama da da menene da tsanan ali hmm? Allah ce Allah wadaran abin da suka saya wa kansu suka tattala kansu na musiba saboda tsananin menene kyashin Ali kada inda suke eh, eh, canja kenan